A shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummarsu a wannan mako ma muna nan dauke da wata shahararriyar 'yar jarida wacce ta gajiya take kuma ganin yau. Kuna tare da Amina Dogon Yaro ma'aikaciya a Nigerian Television Authority ta dutse. Kice yau dara ce za ta gida. Insha Allahu. To ba mu labarin ki a takaice. Ah, ni an haife ni a Kano. a asibitin nasarawa a fage iyayena suka fara zama kafin su tashi su koma jos sannan su koma kaduna inda muka mai da shi permanent family home amma usulmu mutanen jigawa ne ku yan jigawa ne eh mu yan jigawa ne to uh, me aka aka fara aikin jarida a ah, gaskiya tsakani da Allah aikin jarida ma daga baya na yi shi mm-hmm. a aikin da na fara yi shine na fara na yi nysc dina a banki na samu employment a banki zan tafi sai mafiya ta ce a in dawo ga traveling agency family business in ajiye wannan in zo in kama to mu muna wa iyaye biyayya sai na ajiye wannan officer 12 din sai na zo na kama agency to ina aiki a agency kuma sai aure ya zo hmm, to da ne aure ai ana magana yanzu wajen kusan shekara 28 hmm. eh kusan shekara 28 mai gida ya ce to shi aiki a bari amma duk wani kasuwanci ya amince hmm. to shi kenan sai aka tafi haka daga baya kuma dai sai aka ga kai a'a ba zai yiwu ba sai aka koma bakin aiki sai aka dawo aikin insha Allah to dama a makaranta um, aikin karatun aikin banki kika karanta a makaranta abinda na karanta lauya na so na karanta to shi ma dai mafiya ta ce a ba zan yi nisa da gida ba ita ba ta yadda ba in je ko ABU nan in je in nemi Kaduna Polytechnic ko Business Administration in karanta to business admin kenan business admin na karanta harkar kasuwanci insha Allah to da aka fara aiki a ah, da aka fara aiki da muka zo muka zauna a wurin mitin muna mitin da manaja dinmu sai kowa ya faɗa abin da yake ce masa ai ga abin da na karanta eh. sai ya kamo min sunan wani shahararren ma'aikaci a eh. NTA din wanda yake headquarter ya ma ya ritaya sai ya ce ai wane ma kaza ya karanta amma kuma ya zo ya yi perfecting ya ce in dai za ka mai da hankali akan aiki za ka koyi aiki kuma haka din aka yi to da kika fara kin so sana'ar kenan A gaskiya alhamdulillah sai na ga cewa I was abinda ake kira artistically inclined na iya in shirya abu na san yadda zan tsara shi in ba dai na ma yi wa mama abokanan aiki na na dan musu nisa a bangaren programs ke ko a programs nake masha Allah to irin shiri ake shiryawa gaskiya na yi da na zo suka fara koya min a hankali sai na karbi a wani program da ake kiransa in baku na mata sai na fara yi da aka baya sai aka bani na girki wanda muke kiransa mu to da aka zo aka bude nta hausa ma sai aka tura stations aka ce ana son contributions aka ce tsakanin kano katsina dutse da kaduna mu bayar mu hudu sai aka dauka aka hada da nawa sai aka bayar da aka kai duka ukun na an da su an ce a gyara nawa ne kada aka rika dora shi on air haka din ta na mutum matsala a harkar aiki ta da dai jarida na tattare da kalubale ga mace eh to gaskiya ni a lokacin da na je abin ya fara gyaruwa yanda ake tunanin sa ba haka bane kuma dama ka riga ka matsala shine mace ta shiga tana da ɗan yarinta to lokacin akwai kuruciwa da rawan kai za ka yi 'yan abubuwa da za su zo su dame ka daga baya to mu da hankalin mu muka je kuma saboda haka an samu tarbiyya mai kyau ga addini an kiyaye in fact ma tsoron mutum ake yi kina ke duk wannan matsalolin da ake samu na kana aikin jarida da wasu irin kallo da ake wa mata biki fuskanta gaskiya da sauki saboda na nuna aiki na na zuwa kuma ina aiki na da kyau to ina ke son kiga kanki dan kankanin lokaci a wannan sana'a ta ki gaskiya ni alhamdulillah saboda zan iya cewa na fara rayuwa da dan wuri hmm. a shekara goma sha biyar da wata biyar ne auren fara kuma bana bakin cikin wannan na yi karatu na na haihu alhamdulillah akwai rufin asiri shi yasa bani da wani buri can mai tsawo face in gama da duniya lafiya in tadda ubangiji na a cikin halin kwanciyar hankali ai aikin ma ai aikin ma shine idan kana so a wannan aiki za ka iya zuwa ko ina ke ma kina cikin shi kana iya barin station ɗinka kana iya zuwa national kana iya zuwa ƙasar waje amma gaskiya ba na burin wannan dan ni ina ganin a inda nake kamar da na gaya miki alhamdulillah an gode Allah to madalla anta Amina Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a nigeria.